manufa guda ɗaya ce ita ce a bauta wa allah maɗaukin sarki a bisa ga yadda allah maɗaukaki yake so a bauta masa ba a bauta a yadda mu muke so mu bauta ba don haka allah maɗaukaki ya kawo mana addini mai tsari addini wanda yake cike da hukunce-hukunce masu sauƙi saboda haka duk mutumin da yake so ya amfana duniyarsa da lahirarsa sai ya nemi ilimi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariƙan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariƙan ilal janna duk mutumin da ya bibi ya kama hanyar neman ilimi to allah maɗaukin sarki zai sauƙaƙe mishi hanyoyin shiga aljanna da ilimi kawai shine allah maɗaukin sarki ya fifita ubanmu annabi adam akan dukkan halittu kai ma da ni da ke da ilimi ne allah maɗaukin sarki zai fifita mu akan shauran halittu ɗin daga cikin hanyoyin ilimi shine mutum ya tambayi abin da ya shige mishi duhu a cikin harkan addininsa a har kullum shi wanda yake amsa fatawa yana amsawa ne gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi sa'an nan kuma yana so ya yarda da Allah maɗaukakin sarki a wajen amsawarsa ba ƙoƙarin shi ya yarda da wanda suke mishi tambayan ba so da dama za ka ga wani yana tambaya yana ƙoƙari ya laƙana wa malamin amsar da yake so a bashi wannan kuskure ne domin kuwa ibada ce ibada kuma ana yin ta ne bisa ga yadda allah maɗaukin sarki ya ce a yi don haka ya aiko mana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce dukkan abin da manzon ya mana umarni da shi mu yi shi wa ma kuma rasulu fakhuzuhu wa ma na nahakum anhu fantahu duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku rike shi hannu biyu abin kuma da ya hane ku to ku hannu ku bar wannan abu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce da shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ga gaya musu in har kuna so kuna san Allah madaukin sarki to ku bi ni Allah madaukin sarki zai so ku kuma ya gafarta muku zanubanku kenan duk mai yin tambaya ya kamata ya kyautata niyyarsa ya kuma haƙura da irin amsar da zai samu ko ta daɗaɗa masa ko ba za ta daɗaɗa masa ba almuhim ya bauta wa allah maɗaukin sarki da wato amsar da aka bashi da ita zai bauta wa allah shi kuma ya ba da amsar in ya bayar saboda allah ya yi ƙoƙari sa'an nan kuma ya dace amsar ta zama daidai to yana da lada har guda biyu ladan ƙoƙarin da ya yi a filin da yake akwai ƙoƙari a ciki da kuma ladan dacewan da ya yi hakanan kuma idan ya kuskure to yana da lada guda ɗaya kawai saboda saboda lada na ishtihadi kawai da ya yi da ya bayar so da dama mukan yi ƙoƙari mu ji mutum daga wacce ƙasa daga wani yanki na duniya ya fito yake tambayar ko kuma a ina yake zaune wannan ba don komai ba sai don ya zama amsar da za a bashi kar ta zo ta dinga karo da na malaman ƙasar da yake domin muna da mashahuran mazhabobi guda hudu dukkan mazhabobin nan allah maɗaukin sarki ya sa sun samu karbuwa domin haka da mazhabobin sun zama ba masu kyau ba ne da allah ba zai basu su yaɗu a bayan ƙasa ba wanda yake mu da muke malikiya mafiya yawan hukunce hukuncen mu akan malikiya yake tafiya in kaga an bar hukuncin malikiya to wata doka ce ƙarara wacce ta zo wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kanta hadisai sun inganta a kanta to kaga nan ba za ka bar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki ra'ayin wani daga cikin malamai wanda shike Allah maɗaukin sarki ya ba shi ilimi sannan ya yawa wata fahimta ya wata aya ko wani hadisi wani fahimta ko kuma shi hadisin da yake gani bai inganta ba a wurin shi kai ilimi ya zo maka kan hadisin ingantacce ne idan shi bai amfani da wannan ba so kai baka da hujjan da ka ce ba za ka yi amfani da shi ba domin dukkan malaman sun riga sun yi ittifaki akan kalma guda ɗaya shine idza sahal hadithu fa huwa mazhabi dukkan kalmomin da suka yi suna nuna cewa ko da sun ba da fatawa idan aka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zama ya inganta to ya zama gidgat babu maganan ja in ja a kan wato batun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gargaɗe mu ya ja mana kunne ya ce ladina alladhina na an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim to saboda haka na ja mana wannan bayani na ja hankali saboda idan muka tashi tambaya mu saurari amsar kuma ya zama cewa mun yi amfani da amsa din